manuniya. sammakon sauke sabuwar sanwar sabon kasafin kuɗi gaban 'yan majalisa na ci gaba da kawo cacar baki. Matsalar da kenan ana yin bajet sahidud, amma babu wani tabbacin cewa wannan bajet ɗin da za a ke yi ana iya implementing nashi. Za mu iya kan mu insha Allahu mu kammala abubuwa alƙawarin mu kai muka al'umma. Abin zai faru gobe san goben da Allah. Sai dai sanata Obasani da duniya yake cewa tunda an sauke kasafin yanzu ya rage 'yan majalisa ne kawai su duka aiki. Abin da kamata mu a majalisa mi mu tabbatar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana. Ashe dai akwai wata kwantacciyar camamar cinini cananan cinye wasu kuɗi da aka ware dan aikin wutar lantarki. Tuni ma ɗaya daga cikin 'yan majalisar jantare Najar da suka tura kuɗi cikin kasafin kuɗi ya fita yana fashin baki. Ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi makudan kuɗaɗe ne. To shi da yake daga Taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan jihar Game da maganar zira-zaren zaro zakakuran shugabannin da za su dafe madafin iko kowa 'yan arewa ne ke cewa yanzu dai kam yankin ya riga ya hau kyakkyawan tafarki. Ka taɓa wani gwamnonin arewa sun iya ɗauka sun haɗu sun haɗa kansu sun ɗau mataki ɗaya ka taɓa sun yi wannan ba shayi kawai suke sha da naskafi ba gurin su tashi sun yi taron ba amma ba ga yanzu bala'i ya sa sun fara gano cewar ana so a ruguza su gaba ɗaya su da mutanen sun ba sun fara ka kansu guri guda ba. Waɗannan faso mun taɓa muka taɓo cikin tarin muryoyin da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke nuna muku gaskiyar abubuwan da ke gudana babu wani shamaki. shiri na talatin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da ke kakkaɓo muku bayanai kaɓaki kaɓaki. A cikin irin bayanan da manuniya ke nuna masu aure ne kuma a wannan karan shirin ya koma zaman zaure masar da aka ce yanzu game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kai gaban Masar yana buƙatar su yi mai tsarki. Mai yiwuwa kuma maganar tsarkin tsarkake kasafin kuɗin ce ma ta sa ɗan Masar jan tare Najeriya sanata Ibrahim Abdullahi ɗan baba ya yi wa manuniya fashin baƙi. Abin da yake damuna na sha magana kan shi tun 2016 cewa ba gyaran gyaran ba dai ta yi mai matsalar da kenan ana yin budget sahibdud amma babu wani tabbacin cewa wannan budget din da za a ake yi ana iya implementing nashi na san na yi wani bincike 2016 abinda muka ɗauki cewa zai shigo aljihun federal government ya shigo amma kuma budget din nan kawai kashi 60 bisa ɗari nashi kawai aka gabata to kaga in haka ya faru ina ne aka yi da difference sauran kuɗin to yanzu matsalar da muke da ita shine ba wai a yi budget ba shin don mi bana za a yi budget a ce za a yi hanya tsakanin eh, point A da point B. Baɗi ba a gama ta ba kila ma ko 10% ba a yi ba sai a ce kuma an sa budget na za a yi wata hanya from C to D don menene hanyoyin da aka fara me yasa ba a yin rolling nasu over a tabbatar da project da aka fara bana in ma ba a kare shi bana ba to baɗi an kare shi amma issue din da yake yanzu ana yi ne kawai don a bada kwangila da ɗako da wata manufa ta siyasa ko wata manufa ta daban sai dai kuma tuni dan masarjan tare Najeriya sanata Abdullahi Adamu jihar Nasarawa ya kawo wa shugaban shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ɗauki. yana mai cewa kasafin kuɗin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rungumo aiki ga ɗiɗɗiki, kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi alkawarin ƙarƙare dukkanin ayyukan da ya ɗauko kafin ya sauka daga kan mulki. Shugaba Buhari ya san cewa wannan shi ne kasafin kuɗi na ƙarshe wanda wannan gwamnati ta farkon shi zuwa ƙarshen shi. Saboda haka ya ce wannan kasafin kuɗi yana da muhimmanci sosai kuma ya na mana cewa abin da yake son yi shi ne ayyukan da aka fara na raya ƙasa ana son waɗanda aka fara a gabatar da su a gama saboda kada abin da ke samun ƙasan nan na tabbacin gwamnati ga nan gaba a zo a bar ayyukan nan ba a yi su ba akwai tsoron da ake yi na cewa bayan wannan gwamnatin waɗannan manyan ayyuka da shugaban ƙasa ya faɗa cewa za a yi za su tsaya Allah kaɗai san gobe tabbacin kin mu muke gado yanzu za mu iya kan kokarin mu insha Allahu mu kammala abubuwa alƙawarin muka al'umma abin da farko ba hannu ba san goben da Allah. Da yake maganar matsananciyar matsalar tsaro na cikin abubuwan da suka damu kusan kowane yanki. Da masar jan tare Najeriya sanata Obasani ya sanar da duniya cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ya an kada kuɗi a bangaren tsarkake tsamun tsaro domin a samar wa da 'yan ƙasa sauki. In kika duba wannan kasafin kuɗi abu na farko ma da aka yi magana a kan shi shine maganar tsaro wanda mai hidimar shugaban kasa shi ya ce shi za a fi mika kokari a ga cewa an yi maganin shi kuma ina ji duk mutumin da ke kasar nan ko daga kudu ne ko arewa ne ba abin da ya adabe shi ya dame shi yanzu illa maganar rashin tsaro to a wannan kasafin kuɗi shi aka fi ba muhimmanci fiye da komi kin ga duk talakan da ke kasar nan idan manomi ne kai idan ɗan kasuwa ne kai ka san kasuwancinka ta taɓarɓare ko ta lalace saboda tsaro manoma ba su zuwa gona su noma yan kasuwa ba sakin jiki su kasuwancin su to wannan abu na farko kenan abu na biyu za a sa kudade da dama a ci gaba da gina titunan jirage a ƙasar nan wanda talaka shi ke shiga jirgin ƙasa fiye da kowa sai kuma titunan da za a yi a duk bangaren ƙasar nan shi ma wannan zai taimaki talaka saboda haka ni ina ganin abin da ya kamata mu a majalisa mi mu tabbatar cewa yadda aka yi ba da kasafin nan mu tabbatar cewa su kuma ma'aikatan gwamnati sun bi yadda ya kamata su domin talaka ya amfana ashe dai akwai wata kwantacciyar kwanta kwantar kwashe kuɗi game da aikin mambilan da aka ce shi zai wa da ƙasa wutar lantarki domin kuwa ɗan masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Adamu Bulka Bulkaciwan jihar Bauchin da da shi aka zauna don kaiwa arewa ɗauki ya ce gaske ne maganar aikin wutar lantarki na Mambila akwai ciwaciwa ko camama da kan iya baiwa duk wani ɗan ƙasa mamaki. Kina magana ne kamar dai aikin Mambila <laughs> na gidan lantarki. To wannan aiki ina tabbata duk kun sani yau shekara arba'in ana magana wannan aiki kuma babu shakka tun farkon hawansa mun yi ƙoƙari a sa kuɗi a nemo masu yin aiki wani aikin ma dole sai mun yi rance za a yi kuma duk mun samu masu ba da rancen mun samu 'yan kwangila mun sami kwararru da za su eh, taimaka a yi aikin nan kuma a ware wani fili ne ma shi ainihin gidan lantarki nan zai ci an ware kuɗin kuma an biya to amma an samu ɗan wata mishkila ministan lantarki da ya tafi an ba shi kuɗi ba zan tabbatar da nawa ba ne amma na san masu makudan kuɗaɗe ne to shi da yake daga taraba yake ya ɗauki kuɗin gaba ɗaya ya ba gwamnan taraba to har yau dai mu ne ba a kamana report na cewa an yi sabe ɗin nan ba saboda haka kuɗi dai kam ya shiga hannun gwamna babu shakka in ko ba a samu an yi sabe an san ina ne iyaka ba masu aiki yan kwangila ba za su iya fara aiki ba to wannan shine ya dan tsaye da aikin nan da alamu dai har yanzu tsuguna bata kare ba game da maganar zaben shekarar 2023 da ake maganar wai wani bangare za a baiwa mulki sai dai kuma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharbi ya ce a wannan karan fa maganar zaben kasar nan babu maganar yanki yana mai cewa yan kasa kawai za su buga tatare domin tabbatar da sun tantance mutane masu kirki ai mu ne muke da alhakin mi magana so da mu ake mulka kuma mu muka ga masifar da muka ɗanɗana a ƙasar da arewacin najeriya da haka ba yadda za mu sake bari a kawo mana wani ribabbun mutane a ba su shugabancin mutane ba za mu yadda ba dole sai mun tsaya mun zaɓi mutanen kirki gogaggu nagartattu amma daga yau a ƙunso mana wani wani wani wani gwado-gwado a zuwa cewa wannan an gama a arewa wannan shine magana so da haka wannan rashin haɗin kai ko daɗin kai ka taɓa gwanin gwamnonin arewa sun iya ɗauka sun sun haɗa kansu sun ɗau mataki ɗaya akan abin da mutan kudu suke musu ka taɓa gani amma yanzu ba ga uwar bari ta sa sun fito sun haɗin ba sun fito sun mai musu da martani daidai su sun taɓa yin martani irin wannan tun da kake ka taɓa sun yi ba shayi kawai suke sha da nasu kafi ba gudun su tashi sun yi taron ba amma ba ga shi yanzu bala'i ya sa sun fara gano cewar ana so a ruguza su gaba ɗaya su da mutanen sun ba sun fara ka kansu gudu guda ba Allah zai kama lokacin da mutanen talakawa da muke yin zaɓe mu din za mu ma mu haɗo kanmu mu zaɓi mutum sahihi ingantacce mai ƙarfin jini da ƙarfin hankali da ƙwaƙwalwa wanda zai iya yi mu sa shi a gaba. iyakar iyawar manuniya na wannan mako kenan domin muryoyin da muka zuba a yau ma sun yi auki. A madadin dukkanin waɗanda suka saba taimakawa domin kawo wannan shiri ɗauki, musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki. Sai kuma Shamsiya Ibrahim Hamzan da kan har haɗo mana muryoyin da shirin kan zo mana cikin sauƙi. Ni Isa Lawal Ikara na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.